sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu a ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Litinin ɗaya ga watan Mayu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC. Tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Naziru a bamu ɗanɗanon labaran. To a yau litinin rana ce da ake wa lakabi da ranar ma'aikata ko kuma mai dai a turanci ranar da ma'aikata da masu fafutukar kare haƙƙinsu ke tururuwa kan hanyoyin birane daban-daban a faɗin duniya domin girmama 'yan kwadago da kuma ma'aikata. Dakarun sojin ƙasar Faransa sun ce sun kashe fiye da 'yan tawayen ƙasar Mali guda ashirin a kan iyakar Mali da Burkina Faso. Haka kuma sake ɓarkewar tashin hankali a jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya tarwatsa ƙauyukan da ke da makare da jama'a a da yanzu babu kowa a cikinsu. kanun labaran kenan kuma kamar yadda kuka ji a kanun labarai za mu ci gaba da kawo muku wato rahotanni game da ranar ma'aikatan duka hayaniyar da ta damu lakwal ita ce yau zan mu hutu mu kwatattaka mu haɗi abin da ya dame mu kusan kan lakwal tunda qur'ani ma ce a jihar birnin sun neman sani duk latijan da bai da ɗiya masu ilimi aiki ya same shi a can jamhuriyar kamurko kotun sauraron karan masu sauraron ballewa ne daga jamhuriyar ta aka ɗage sauraron karan nata Muna bukatan gwamnati ta sako mana mutanenmu domin zaman lafiya. Kana za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya da suka ci gaba saboda ci gaba da tsare tsohon gwamnan jihar Jigawa. Kana mu kawo muku sakonnin da kuma masu sauraro kuka aiko muna sai su Aliyu Haranda da zai shigo da shirin sana ilimi garkon dan Adam. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Yau Litinin rana ce da ake walakabi da ranar ma'aikata ko kuma mai dai a turanci ranar da ma'aikata da masu fafutukar kare haƙƙinsu ke tururuwa a kan hanyoyi na birane daban-daban a faɗin duniya domin girmama 'yan kwadago da kuma ma'aikatan kansu. To sai dai kuma a can sanannen dalilin nan na sanannen dandalin nan na Taksim Square da ke Istanbul babban birnin ƙasar Turkiyya jami'an 'yan sanda sun caccafke masu zanga-zanga bisa zargin sun bijirewa dokar da ta haramta zanga-zangar ranar ta ma'aikata na duniya. A ƙasar Girka kuwa ƙungiyoyin 'yan kwadago ne suka yi suka taron wannan ranar da yin yajin aiki na sa'o'i 24 a duk faɗin ƙasar dangin yin Allah wadai da yadda ta rungumi tsarin tsuke bakin aljihun gwamnati wanda masu ba da bashin ceton tattalin arzikin kasashe suka kakaba musu. Haka ma zance yin yake na ranar ma'aikata a biranen Manila na kasar Philippines da Jakarta a Indonesia, inda ma'aikata suka cika tituna musamman a Jakarta din da ake sa ran dubban jama'a za su kara bazamowa kan tituna. 'Yan takarar shugabancin kasar Faransa da ke adawa da juna Emmanuel Macron mai sassaucin ra'ayi da kuma 'yar kishin ƙasa Marine Le Pen za su gudanar gudanar da nasa ralin a yau din litinin kuma akwai masu zanga-zanga daban da ke adawa da dukkan 'yan takarar biyu a nan amurka kuwa abin canza salo ya yi maimakon dandazon ma'aikata dubban bakin 'yan kasashen ketare mazauna amurka ne ake sa ran za su yi cincirindo a titunan birnin na new york da kuma los angeles don kalubalantar shugaba donald trump game da ƙudurinsa na ta sakeyar baki zuwa kasashen na asali a ƙasar cuba kuwa sun ga karin farko na ranar ta ma'aikata ba tare da tsohon daɗaɗɗen su marigayi fidel castro ba wanda ya mutu a watan nuwambar bara sannan wannan ce ranar ma'aikata ta ƙarshe da shugaba raul castro mai ci a yanzu zai gani akan karigar mulki bisa alkawarin da ya ɗauka na sauka a watan fabrairun baɗi dakarun sojojin faransa sun ce sun kashe fiye da 'yan tawayen kasar mali ashirin a kan iyakar mali da burkina faso jami'in sojin kasar faransa wanda abin ya afko akan idanunsu sun ce an kai harin ne ta sama da kuma ta ƙasa a cikin dajin da ke yankin sahel fiye da sojojin faransa dubu uku ɗari biyar ne wurare daban-daban a cikin mali da burkina faso da chadi da kuma mauritania da niger wanda ke yaƙi da masu tsauran ra'ayin islama mali ta ƙara tsayin dokar ta ɓaci a zuwa watanni shida a yayin da ƙasar ke ƙoƙarin yaƙi da hare-haren da ke da alaƙa da ƙungiyar alƙaida a arewaci da kuma hare-haren masu tsauran ra'ayi ke kaddamarwa daga burkina faso daga kudu labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Sake barkewar tashin hankali a jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya tarwatsa ƙauyukan da ke makare da jama'a a da a yanzu babu kowa a cikinsu an kona gidaje wasu ko rufi babu cikin gidajen irin mutanen da aka bari a baya sun kone sai tokarsu. Wasu gidajen kuma an ɓalla su an sace kayan da ke ciki da suka hada da kayan abinci da tukwane. Ma'aikatan agaji na gargadin cewa kasar na komawa baya cikin rikici. Kimanin mutane dubu ɗari ne suka gudu suka bar gidajen su tun a watan Satumba. a arewa yankin da yake mafi yawansa kiristoci ne suke a zaune 'yan tawayen an tayi balaka sun yi amfani da ƙauyen bambara a matsayin mazauninsu amma bayan sojinsu sun ce sun sace shanu daga hannun makiyayan da ke makwabtaka da su tsofaffin 'yan bangar exaleka suka je ramuwar gayya inda suka kashe mutane kimanin 25 suka kuma kona gidaje fiye da 600 duban 'yan gudun hijira da aka kura daga gidajensu a syria waɗanda suke a lebanon na sake neman matsuguni yanzu haka an kiyasta kimanin 'yan gudun hijira 8,000 zuwa biyu ne ke tashi sakamakon babban koren mazauna da aka taba gani a lebanon tun farkon wato tun farkon fara yakin sojojin kasar lebanon ke jagorantar koren wacce aka yi ta sakamakon matsalolin tsaro wadda ta janyo damuwa akan abin da ya shafi wahalar 'yan gudun hijirar hakan kuma ya janyo rashin tabbas da kuma yawan wato bashi wani dan gudun hijira mai suna muhammad makel ya ce ya kamata mu ya kamata mu ji bayan mun zauna mun huta sai wani ya ce mana mu tashi mu koma wani wajen daban A nan kuma babban kwamishinan Majalisar Ɗinkin Duniya kan haƙƙin ɗan adam ne ya bayyana damuwarsa akan gagarumin kaman da aka yi da kuma sabunta dokar ta ɓaci da aka yi a ƙasar Turkiya. Yayin da yake magana da manema yaɗa labarai a Geneva da ke ƙasar Switzerland a yau Litinin, Zaid Rad Al Hussein ya ce bai kamata a tunkari tashin hankali ta hanyar wulaƙantar da haƙƙin ɗan adam ba. Ya ƙara da cewa babu makawa ba za a bi ƙa'idar da ta kamata ba wajen dakatarwa da kuma tsaro a yayin gudanar da kaman. bayan dakatarwar ma'aikatan gwamnati da tsarewar 'yan sanda a turkiya ba da yake magana a kan tsare 'yan jaridu da ke aiki da kafafen yada labaran turkiya zai ya ce aikin jarida ba laifi ba ne a turkiya wani abu ne da gwamnati ya kamata a ce ta kula da al'amarin kwarai da gaske labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To kamar yadda muka ce bari mu fara da labaran wato ranar ma'aikata wanda ake a duk faɗin duniya. Za mu kuma fara ne a Najeriya a jihar Bauchi inda aka kori ko kuma aka dakatar da ma'aikata har su dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin kamar yadda Abdulhab ke cewa a cikin wannan rahoton. Wannan abu ya shafi mutum dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin. ka ce an sallame ku aiki a wani dalili dalilin nan mun ba san menene ne dalili ba an ba ku a rubuce ne lalle ba ba mu a rubuce ba an dai ga mana ne baki cewa an sallame daga daga ɗaya ga watan 5 2017 kada wanda abun ya shafa ya karasa sa kamar an ba ku hakokinku da kuke bi wata nawa ku lalle muna bin hukumar da hukumar da suka shafa wannan al'amari wata ɗaiɗaiɗai wata wata 24 har ila yau na ji ta bakin wasu ma'aikatan da aka tsayar daga bakin aikin gaskiyar magana shine muna cikin wani hali wadda muna bukatan ba ma jiha ba har federal inda hali ta duba yanayin da muke ciki domin wannan gwamnati muna kyautar zaton gwamnati ne wadda za ta taimaki matasa to amma kuma sai muka waye gari mu dai a jihar Bauchi gaskiya ba mu ga inda aka yi mana wani taimako ba domin duk mutumin da ke da aiki maimakon ka inganta masa an ce kuma ya dakata daga bisani na tuntubi barista Ahmed Umar Faruk shugaban hukumar kulawa da mata da matasa na jihar Bauchi domin sanin matsayar gwamnati kan batun dakatar da ma'aikatan ga abin da ya ce abin da yake faruwa shine kana magana spider web ko to spider web ba kamfani ne na gwamnatin jihar Bauchi ba kamfani ne mai suna aiki gwamnati eh, suna aiki wa gwamnatin jihar Bauchi take biyan su gwamnatin jihar Bauchi take biyan su ba wadda aka kora aiki lallai ne eh, spider wave ta sallame su aiki amma waɗannan kamfanoni da aka iba yanzu kamfanoni ne sabbin kamfanoni kuma ba dan wani jiha za su je su ɗauko su ba aiki ba 'ya'yan jihar bauchi za su ɗauka aiki kuma za su ba da fifiko waɗanda aka sallama matuƙar suna da lafiya kuma suna da eh, cancantar za a ɗauke su aiki kuma suna ma bin albashin shekara biyu hakika suna bin albashi to daga bauchi a najeriya sai da magaran a jamhuriyar nijar tare da tamar abari ma'aikatan a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyoyinsu sun fito inda suka gudanar da jerin gwano ɗaya bayan ɗaya gaban hukumomi da jama'a a jagorancin gwamnan jihar da magaran kamar yadda aka saba koyaushe da miƙa kokensu da halin da suke ciki Mamman Galadima shine jagoran uwar kungiyar kwadago ta CDTN reshen da magaran ya bayyana yadda wannan sallah ta zo musu. Duka hayaniyar da ta damu lakwal ita ce yau zan mu hutu mu kwatattaka mu haɗi abin da ya dame mu bisan kan lakwal. Tunda Qur'ani ma ce a jihar birnin sun neman sani. Dalatijan da bai da ɗiya masu ilimi aiki ya same shi. Wannan ilimin shine gobe Nijar ta kasance mai kyau. Tunda mu mun kare a jahilai. In ɗaya mu suka zo meke su ma jahilai to za a shiga hayaniya balle ku. kowace shekara karni canza wannan hanyar gidan mutuwa da lakwal ta tarya ta nihi zuwa gidan mutuwa iya mu ciwo e, na uku wannan shekaru da aka yi diyawa ba a ɗauki matasa ba ma'aikata ma'aikata kowace ma'aikata da ka sani ƙasar nan tun wajen 2011 ba na shi ne babban kukanmu da mun so ma a ce ba mu yi ba sallah sai mu ga ba mu yi ba da'a tunda manya ne masu ce ayi to da kyal wala haula wala aka amince za tambayi musa shine jagoran kungiyar ma'aikata ta ustn kiraye ga mahukunta da su duba matsalolin ma'aikata musamman ma harkar ilimi jajenmu na farko eh, muna so wato wannan kamar eh, ja-in-ja da ake da mushinan lokal da ma'aikanta muna so a daidaita shi da masu iko su zamna a daidaita wannan al'amari wani lokacin ne za mu kama abin ne lakwalkin da ba so shi kuwa gwamnan jihar da magaran isa musa bayan barka da sallah da ya mika musu ya karbi koken nasu ya ce za su zauna kan teburin tattaunawa wanda zai iya ya yi alkawarin ba da nashi gudunmuwa wanda kuma ya wuce sanin shi zai mika ta gaba tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar nijar to daga daga jamhuriyar Nijar sai kuma jamhuriyar Kamaru inda kotun sauran karar neman yancin samun wata ƙasa ce ta cikin jamhuriyar ta Kamaru ta ɗage zamanta kamar yadda wakilin sashen Hausa Muhammad Awal Garba ya yi komuna a cikin wannan rahoton. Babban kotun sojoji na ƙasar jamhuriyar Kamaru ya sake matsawa da shari'an da kotun yake yi wa 'yan awaren Ingilishin ƙasar har zuwa ranar 27 ga watan Mayu Bakwai, sau hudu kenan da kotun yake ɗage shari'ar domin bin ba'asin irin yadda 'yan ɓangaren 'yan awaren Ingilishin suke neman hakkinsu. Amma yanzu matsalar tura ya kai bango domin mai shari'a Cecilia Abega ta ce har yanzu tana bincike akan al'amarin na tambayi Mrs. Donna a matsayinta na 'yar ƙungiyar lauyoyi na bangaren 'yan Ingilishin ko me suke bukatan kotun ta yi musu a wannan lokaci da ake ciki? Muna bukatan gwamnati ta sako mana mutanenmu domin zaman lafiya ya ɗore a ƙasarmu. Kana yanzu dai an dawo mana da yanar intanet muna marhabun da wannan al'amarin amma dai gwamnatin ƙasar ta yi ƙoƙari ta ji kukanmu domin zaman lafiya ya dawo a ɓangarenmu. Dan Juma Abdullahi masanin harkokin sha'anin siyasan nahiyan Afirka ne ga abin da ya ce. Eh, abin sani shine ya kamata shugaban kasa wato ya kira duk bangarorin biyu a zauna a tattauna a sasanta saboda yanzu haka nan gasa kasar kamar a cikin wata tsaka mai wuya wadda ya kamata shi kadai ne shugaban kasa ya kamata ya magance wannan matsalar kan gani dukkan wato zamu ci nahiyar Afirka musamman dai tarbar da da ya soma a kasar Niger shugaban kasar mahmud yusu ya kira taro ya sasanta da dalibai da ainihin wato kungiyoyin dalibai da ainihin shoransu to kaga ya kamata a ce shugaban kasa Paul shi ma yi haka idan bai haka ba gaskiya wannan ya kai kasa wato wani shashi ne wanda bai kamata ba gaskiyan ya kafa wani kwamiti amma kafin kwamitin ta fara so ma aiki kaga lokacin na shigewa shi yasa ya kamata yanzu yanzu ya kamata yi wannan matsayin shi kadai yanzu abu ne ma ya kamata shi kan shugaban kasan ya tashi ya je can wato Karim Baminda ya sassanta da waɗannan mutane ba shi lallai yana zaune a fadar shi a can Yaounde ba a cikin makon da ya gabata ne shugaba biya ya umarci hukumar sadarwa na kasar ta jamhuriyar kamaru da su mayarwa 'yan bangaren 'yan awaren ingilishin yanan gizo-gizon su da suka tumbuke musu wanda ya taɓarɓara musu tattalin arzikin wannan bangaren da maharkokin yau da kullum a birnin Baminda da kuma garin Boya. Matsalar 'yan awaren Ingilishi da yi na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya fara ne tun ranar 17 ga watan Janairu 2017 anda har yanzu al'amarin ya ƙi cin tura Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. Tafiya a ce ne dai 'yan sanda suka tsare tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji sun lamido kuma kawo yanzu rahotanni sun tabbatar yana nan yana an tambayoyi a wurin 'yan sandan wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya tattaro muna ra'ayin wasu 'yan najeriya game da wannan lamarin suna na umar bello ba abin da ya cincinta ga dan adam bancin zama lafiya ya kamata a ce sasin ta kansu shi dai in gaskiya ne yana ba da bayanin tunzurar da a daina wannan zaben ya kamata ya janye makamansa a samu zama lafiya a samu ci gaba su yi wannan zaɓen in kuma shi ba gaskiya ba ne to ya kamata ya gaya masa haka ba har ya kai shi kuma a gaske su ga wannan kare-kare har su kai ga zuwa ƙarƙashin hukuma wadda za ta sasanta su saboda haka ba abin da cincinta bancin su samu zama lafiya su ba 'yan uwansu haɗin kai mu ma mu zauna lafiya sunana ahmad ali a wannan abubuwa da da yake faruwa tsakanin sulalami da gwamnatin badaru abu ne wanda yake mai masalaha har a kawo cewar wai hamayya tsakanin pdp da apc shine me zai kawo mutane ci gaba shi ake bukata ko da yaushe ya zamto shugabanni suna daidaita kansu yadda talakawansu za su dinga ganin me suke yi musu me kuma suke gudanar musu a rayuwa to ni a gani na ina ganin wannan siyasa ce kuma bai kamata a ce jami'an tsaro sun ɗauki ɓangare a cikin wannan al'amarin ba saboda in ka duba da shi gwamna da wanda yake ba gwamna ba su a auna a gani me ya kamata shari'a ta yi ba kawai a ce wani dan yayi wani taro na siyasa sai kuma a ce an zo an daure shi ba tunda ayi siyasa ta ba da damar cewa kowa yana da ra'ayinsa kuma yana da dama da 'yanci da zai yi siyasarsa. To, salamu alaikum. ni ina ganin wannan wani kalubale ne ga su ainihin jami'an tsaro saboda ni a tunani na jami'an tsaro ba 'yan siyasa ba ne ba idan har akwai wani korafi ko kuma zargi akan mutum to ya kamata su tsaya su yi kyakkyawan duba akan abin kar a shigo da siyasa a ciki kowa ya san cewar doka ta ba mutum dama ya yi taro matukar ya bi hanyar da ta kamata ya yi taron sannan misali kuma kalaman da ya auna su a sikeli sun kai nauyin da za a cewa ya yi kalaman da za su tunzara jama'a in dai har misali nauyin waɗannan kalaman ba su kai tunzara jama'a ba to ni ko ina ganin cewar gaskiya sulalami da kamata a yi masa adalci ni a gani na sulalami da ɗan siyasa ne cikakke kuma a ƙasar nan akwai gwamnoni da yawa da suke inciting statement wanda ba mu ga jami'an tsaro sun je sun kama su ba akwai gwamnoni da za a iya eh, ambata na dai ba dugun ambata suna ba ne amma ya kamata jami'an tsaron su san cewa su aikin su ba na 'yan siyasa ba ne shi kuma mai girma su lalamido mun san shi cikakken ɗan siyasa ne in har yana ya yi irin wa'annan maganganu to fa ba girmansa ba ne ya kamata ya daina wasu kalamai da za su kawo tashin hankali domin To Allah kyauta har yanzu ana tare da sashen Hausa yanzu mu nan agogo ya ce karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha bakwai yanzu ga kuma shirin mu na gaba. Da farko dai na zanta da shugaban ma'aikatan kamfanin Spider Webs ɗin wanda aka kora inda ya mini ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro muna farin cikin sake saduwa da ku a yau. Shirin namu na yau mun karɓi bakoncin kwamishinan ilimi na jihar Borno, Alhaji Musa Inuwa Kubo, wanda ya kawo ziyarar aiki nan ƙasar Amurka. A cikin tattaunawarmu da shi, yayi muna ƙarin haske a kan irin yunkurin gwamnatin ta jihar Borno wajen ganin an inganta ilimi a ɗaukacin jihar. Biyo bayan tashin tashina da aka samu sanadiyar 'yan ta'addan ƙungiyar Boko Haram da aka kwashe shekaru ana fama. Kwamishinan ilimin jihar Borno, Alhaji Musa Inuwa Kubo, na ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin Najeriya da gwamnatin Amurka ta gayyata zuwa ƙasar Amurka don bibiyar halin da ilimi ke ciki a ƙasar Najeriya. Kwamishinan ya yi bugun gaba da cewar zuwa yanzu gwamnatin jihar Borno bata bar kowa a baya ba. Ku kai garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Gayyata aka yi mana musamman wadda suke jagorantar harkar ilimi a wasu jihohin arewa musamman kuma waɗanda wannan matsala na koma baya ya shafe mu ta harkar tsaro kwanan baya daga cikin jami'ansu sun ziyarce mu sun je sun ga irin hali da ake ciki kuma akwai bukata mu zo mu zauna da su sun je sun gani kuma mu fahimtar da su inda za su iya su tallafa su tallafa kuma zuwa mu ɗin zai nuna mana wasu daga cikin hanyoyi da su suka bi suka sami cin gaba yadda kuma suka yi maganin wasu matsaloli da su ma suka shiga wannan shine dalilin da ya sa suka gayyace mu kuma muka zo da muka zo da fari mun je a jihar atlanta daga nan kuma a wato a georgia kenan muka sauka daga nan muka zo yanzu muna washington kuma bayan nan za mu je new york mu je ohio mu je baltimore mu je florida wa'annan wasu wurare musamman wanda suka zaɓa wanda za mu je mu ga yadda suke harkar gudanar da ilimi a wa'annan jihohi yadda ita gwamnati ta tsaya haikan akan harkar ilimi da kuma yadda musamman ma a ƙungiyoyi masu zaman kansu suke tallafawa a wajen harkar ilimi a nan kuma matsaloli da su ma suka fuskanta da kuma yadda aka magance su a sami yadda za mu ci gaba da namu harkar ilimin idan mun koma gida. duk wanda ya san tarihin Najeriya ya san 'yan shekarun baya an samu matsaloli an samu koma baya a ɓangaren ilimi musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Jihar Borno tana daga cikin jiha wanda ta fuskanci ƙalubale da dama a bangaren ilimi. Zuwa yanzu wani irin hoɓɓasa gwamnatin jihar Borno take yi ganin cewar an inganta makarantun da aka kokona da sauran duk abubuwa da suka shafi na karatu wanda aka kokona wani irin hoɓɓasa gwamnati take yi ganin an gyara su To alhamdulillah da farko dai muna wa Allah godiya na halin da aka shiga yanzu dai ga sauƙi ya samu tun daga lokacin da ba ma makarantu ba kusan sassan rayuwa gaba ɗaya an kulle yanzu an sami dai ana gudanar da harkar rayuwa haɗe da ita ka ilmi a makarantunmu kusan shekara biyu a rufe yanzu makarantunmu mun buɗe ana tafiyar da ayyuka a duka inda dai ka sani a makarantun nan namu suke duk inda kuma muka samu matsala ko an ƙona makarantun musamman garuruwan da kuma har yanzu ba a iya an koma gaba ɗaya ba mun ɗauko wa'annan ɗaliban nan an dawo da su inda ba matsala saboda haka yanzu dai muna gudanar da harkar ilimi a jihar borno ba tare da matsala ba wa'annan makarantu kuma da aka ƙoƙona shi mai girma gwamna ya yi ƙoƙari yawanci daga cikinsu musamman waɗanda suke cikin garin maiduguri da kuma sauran garuruwa waɗanda aka riga aka sami zaman lafiya an sake gine su kuma ana amfani da su waɗannan saura kuma da suke wasu garuruwa wanda ake ƙoƙari a koma duk lokacin da jama'a ko kuma sauran jama'an suka koma shi ma haka za a je a sake gine su kuma a ba ma jama'a ƙwarin gwiwa cewa wannan abin da ya faru ɗin nan maimakon wanda zai kashe gwiwan iyaye ko kuma jama'a ya zama mana sanadiya wanda zai sa jama'a su gani cewa jahilci ba karamar cuta ba ce don duk abin da aka shiga din jahilci shi ya yi jagoran aka sami aka shiga wannan abin nan saboda haka in an kori jahilci za a kori wannan al'amari wato kasancewa wannan al'amari nan gaba saboda haka gwamnatin jihar borno tana iya kokarinta masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za mu ɗaura daga inda muka dakata a yau. Muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Alhaji Musa Inuwa Kubo, kwamishinan ilimi a jihar Borno. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammalu da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku zama lafiya. A maza da mata don wazan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don kan. To madalla da farko za a da fatan za a gafarci mu ɗan tangardan da aka samu farkon wannan shirin na'ura ce da ta so te muna halinta. Mun zo ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna. To sakonmu na farko ya fito daga Aminu Dan Kaduna Amanawa wanda ya ce yau ce ranar ma'aikata ta duniya kuma ya kamata gwamnatocin jihohi su tashi tsaye wajen biyan ma'aikata hakokinsu. Sai kuma sakon ɗan kishin ƙasa Hussaini Abba Dambam jihar Bauchi wanda ke cewa bikin ranar ma'aikata da ma'aikatan kwadagon Najeriya ke yi wanda yau ce ranar ma'aikatan ta duniya muna fatan zai zama silar bin kadin ma'aikatan wajen kawo ƙarshen ƙin biyan su hakokinsu da wasu gwamnatocin jihohi ke yi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sama wa matasa karin aikin yi shi ya kamaci gwamnatin najeriya ta yi da ƙara inganta noman zamani domin matasa su samu sana'ar yi sako daga safara'u hakili zamani almajira Fashi da matar inusa tanko bani in baka neja sai kuma sakon usaini alhaji umar horeba da ummi garba na kwalo da jamila yusuf gomari airport maiduguri wanda ke cewa assalamu alaikum sashen hausa na amurka muna taya ma'aikata da yan kwadago murnar bikin ranar ma'aikata ta duniya wadda majalisar Dinkin duniya ta ware Allah ya sa an fara lafiya kuma a gama lafiya sai kuma sako na gaba wanda ya fito daga Ahmadu Manaja Bauchi angon karofin madaki wanda shi kuma ke cewa murya Amurka ku isar min da sakon fatan alkhairi ga ma'aikatan duniya masu bikin ranar ma'aikata yau ɗaya ga watan Mayu shekarar 2017 da fatan Allah ya ba wa ma'aikata hakuri da juriyar yi wa al'umma aiki musamman ma ma'aikata da ke aiki babu dare ba rana ba a sabar ba lahadi. sai kuma sakon liman muhammad malaba juga wanda ce assalamu alaikum sashen hausa na da amurka ina so ku bani dama in taya ma'aikatan kasar mu najeriya juwayin wannan rana gani da aka shafa watanni ba a biya ma'aikatan wasu jihohin albashi ba duk da ranar ma'aikata ce ta duniya amma wasu ma'aikatan ranar bakin ciki ce a gare su da ƙarshe sai sakon alhaji baffa chaledi jihar bauchin najeriya wanda ke cewa ina ta ɗaukacin ma'aikatan ƙasa ta najeriya murna zagayowar wannan rana ta ma'aikata ina fatan za su ƙara himma wajen yin aiki tuƙuru wanda ƙasar za ta yi alfahari da shi To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. A yau Litinin rana ce da ake wa lakabi da ranar ma'aikata ko kuma da me dai a turanci ranar da ma'aikata da masu fafutukar kare haƙoƙin tururuwa a kan hanyoyi na birane daban-daban a faɗin duniya domin girmama aiki na 'yan kwadago da kuma ma'aikata. To sai dai kuma a can sanannen dandalin nan na, Taksim Square da ke Istanbul babban birnin ƙasar turkiyya jami'an 'yan sanda sun caccafke masu zanga-zanga bisa zargin sun bijirewa dokar da ta haramta zanga-zangar ranar ta ma'aikata a duniya. kimanin mutane goma sha hudu ne suka mutu sakamakon mummunar guguwa da ruwan sama da ya ratsa ta jihohin da ke kudancin amurka waɗanda suka hada da texas da jihar arkansas da missouri da kuma jihar mississippi gabashin texas nan ne al'amarin ya fi muni inda jerin guguwa ta kashe mutane kusan hudu ta kuma bar mummunar barna a baya a cewar jami'ai jami'ai sun ce mutane shida ne suka mutu a makociyar jihar ta texas wato arkansas wata mata 'yar shekara 65 ta rasa ranta yayin da bishiya ta faɗo mata a ka. a Dewitt a Arkansas kamar yadda jami'an 'yan sanda suka ce. A yankin Springdale kuwa wata yarinya 'yar shekara goma ce ta mutu sakamakon ruwa da ya yi awon gaba da ita. 'Yan sanda na ci gaba da neman yara biyu da suka bata waɗanda ake kyautar zaton suna cikin mota ruwa ya yi awon gaba da su. Jami'an da ke kula da manyan hanyoyi a Missouri sun ce wata mata 'yar shekara saba'in da biyu ta nitse a ruwa duk da kokarin da mijinta ya yi na ceton rayuwarta a yayin da ambaliyar ruwa ta yi awon gaba da motarsa a ranar asabar To madalla. Daga wannan ne mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa kuma an jima idan Allah ya kai mu akan wannan ne za ku kira mu domin ku bayyana mana rayoyinku game da rayuwar ma'aikata a Najeriya da ma ƙasashen duniya gaba ɗaya. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka min wajen gabatar da shirin da Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Vasco ni Ladan Ibrahim Aiko cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa musamman shirin yau da gobe. da usman zai gabatar shi da tawagarsa a yi sauraro lafiya